ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon shigowarka wannan tasha ta mai albarka sannan ka daure kai mana liking da shiya na wannan bidiyon mun gode alaikum wa rahmatullah yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon so a yau Boss sun saki sabon tax wanda za ka je kai adin na sawun mage a gaban username naka wanda hakan zai baka damar ka zo kai claiming na wannan post din har kwata har guda dubu biyar kamar yadda za ku gani so already ni na zo na yi claiming din nawa so amma wasu suna cewa ba su sanya za su je su yi adin na wannan sawun magen ba a jikin ainihin gaban telegram username nasu so shi yasa na ga ya dace na yi bidiyo a kai ko da short bidiyo ne domin wanda ba su san yadda za su yi ba su yi sannan su zo su samu damar yin wannan claimin din to anan idan kuka zo za ku ga ya nuna muku kamar start so da ke already ni na riga na zo na yi so za ku ga nuna mun tick na good kenan so abin da za ku yi anan shine za ku tafi zuwa cikin za ku dawo bak ku yi back so bayan nan za ku zo ku shiga wajen ɗige-ɗigen nan gashi nan na gefen hagu kenan so bayan kun taba zai nuna muku wajen profile naku kamar haka so abinda za ku yi nan za ku zo ku taɓa wajajen hoton nan so bayan kun taɓa zai kawo ku waje kamar haka sannan sai ku zo ku taɓa daidai wajen ɗige-ɗigen nan daga can sama wajen hannunku na dama su akwai dot dot guda uku a su za ku taɓa wajajen so za ku zaɓi option na farko wajen da aka sa edit info so bayan kun shigo so a nan za ku zo ku taɓa wajajen gaban sunanku idan akwai last name so za ku zo gaban last name ɗinku so idan kuma iyalin ne za ka zo ka shiga nan so abin da za ka yi nan sai ka zo ka taɓa kamar haka kamar za ka rubutu so sai ka tafi wajen emoji wajajen irin hotunan nan so ya ɗan kauce so bayan ka taba zai kawo ka waje kamar haka so abin da zaka yi nan zaka zo ka shiga so akwai wajen da zaka gan shi kai tsaye gashi nan mai kamar yar fulawa so bayan ka taɓa shi so sai ka taho zuwa ƙasa ka ja a hankali a hankali so zaka ga sawun magen gashi nan daga daidai nan wajajen gefen hagu na so gashi nan za ku gani so kana zuwa za ka taɓa shi gashi can kamar yadda kuke gani ya fita idan ka ɗaya ka sa is ok in bi ka sa is ok so kana yi kawai za ka ga aro ta fito a nan wajajen alamun kai saving so kana taba wannan saving ɗin kai tsaye za ka ga ya yi saving ba tare da wani matsala ba so bayan ka yi sai ka koma zuwa cikin wannan fort naka kamar fort kamar yadda kuke gani so kana shiga za ka je ka ga sun nuna maka alamun kawai kai claiming na wannan point din a daidai nan kenan so kai tsaye sai ka taba claim din da suka nuna ma so bayan nan za ka ga wannan point din ya taru zuwa kan balance naka so wannan shine karshen bidiyon idan baka yi ba kuma akwai link a kasan description dina da zan ajiye so za ku iya farawa lokaci bai kure ba sannan kuma akwai link na telegram channel namu ga wanda yake da interest zai yi joinin idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku taimaka ku shi a ɗinsa saboda sauran 'yan uwa su amfana Allah ya ba mu sa'a Muna godiya da kallon wannan bidiyon, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba, in Allah.